aigo lokal kainara aigunda gunda ay wone for kasinfo kan haifu yan alwat kulu kan haizanai nadi aga furfurano gake ki ga hai misadin gano ay ne kan wukan hima a se gati yam koy lokutor kwar ga hai a wone halodin kan atedin rano ay bina bare gai lakal diyeti ay ma saz famu goyo suban saz famu goy kengo hinzano ay nati giri iya ne ya kan te saz famu pin no zama amma ga kisna kan ayi gona ga no wai borai se ima ba ni anda lafiya ngan dinge wani ayi ta jo misa ga kanai se bin kanai har mu be je suis vraiment contente quoi kas fam go ayi na su banno ga duga ayi wai mai dai nyangai ga kisna mu duga hayi matmantin da masala ku gitan gamda wai borai da mu akiriyai buyon misaga mortalité maternelle et néonatale